إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلئة وكل بلئة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة أتيك قبل كراتم من التفسير أولا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه yau laraba mil arbi'a bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara ɗaya tara, wanda ya zamo daidai da da uku. ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan ya tabbata tana da shekara da goma 2018 hajiya mun ce za mu kammala suratul zukhruf sai muka ga bukatan a yi cikakken bayani dangane da abin da ya kafi tauhidi saboda mutane da yawa ba su cika mai da hankali akan tauhidi ba kuma kamar yadda muka sani tun farko lalle surorin da aka saukar da su a birnin makka waɗanda ake kiransu a suwar almakiyya waɗannan surori sun ƙunshi tauhidi ko yana ɗaya daga cikin jigo na ainihin karantarwansu shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a bauta masa ki kadai ba tare da abokin tarayya ba domin aikin Allah ba wanda ya isa ya yi ba wanda ya isa ya kwatanta sai dai kawai misali a ce ya misalta bi ma'ana ba za ka yi aikin Allah ba ko da an ce Allah yana abu kaza kai ka ce kai ma kayi ba zai yiwu ba idan muka dubi kissan annabi ibrahim da ki da babban kafirin da mai taurin kai wanda allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani إذ قال da annabi Ibrahim يحيي ويميت ubangiji na kine إبراهيم kake وبنجدي ناكيني ميككي وابيرايروا قال أنا wa وأميت sai ce ai ma ina kakewa ina rayarwa bari ku gani sai ya kira mutane guda biyu waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa saboda haka sai ya kake ɗaya ya je ka gana kake sai ya ce ɗayan kuma ya yafe masa ya je ya ci gaba da rayuwa ya ce ka gana rayar to da annabi ibrahim ya ga wannan basara ke wawa ne daushe sai ya ce fa inna allaha ya ce bi shamsi min al fa'ati biha min al-maghrib me ya faru fa buhita alladhi kafara zai ce to ai Allah ta'ala yana zuwa da rana ta gabas da Allah yana kashewa yana rayarwa kai ma kana kashewa kana rayarwa aje mun sallama a haka to Allah yana zuwa da rana ta gabas kai kuma ka zo da ita ta yamma wai ka kai gogayya da Allah kenan to sai ya kama falace falace dama idan mutum ya rasa hujja sai ya kama me eh, fada ya kama zage zage ce an raina shi shine fa buhita allazi kafar wanda aka wanda ya kafirce sai aka rudar da ya dulmu ya gaba daya saboda an riga an kure shi gaba daya saboda haka abinda Allah yake yi kai ba za ka iya yi ba abinda Allah yake hukuntawa ba za ka iya hukuntawa ba saboda haka Allahnka shi kaɗai ne wahadahu hula sharika kuma shi ya cancanta ka bauta masa ثم أعلن الله تعالى علما فأن في الله يسند إلى بشكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن من ذا الله يكي قوكاوا دنغني ده حالين كافري من إراد قومه musamman ma yadda mutanensa suke kau da kai barin gaskiya قائلا حين الله تعالى يتي وقيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وكيله بمعنى جزنشن سنغسكيا شيني وا شيني منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم waɗansu malamai suka ce nan ana rantsuwa ne da maganan annabi tunda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wahayi ne yake fada duk abin da manzon Allah ya faɗa babu son zuciya a ciki saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya rantse da maganansa wakilihi da maganansa da gaskiyan da yake faɗa wa mutanensa amma wata kira'a waqilahu maka ce waqilahu kaga an yi alafi ne a bisa maganan baya bi ma'ana dai har ila yau da maganansa ko da zancensa ko da wa'azin da yake yi ko karantar wanda yake yi wa ainihin al'umma kuma yakan ce ya rabbi ya ubangiji inna haula'i qaumun la yu'minun lalle waɗannan mutane ne waɗanda yake ba sa yin imani ba za su yi imani ba suwa su ne kafiran makka wancan lokaci da ake yin musu wazi ai wa ya'lamu Allah ta'ala ilma sa'a kamar yadda muka yi bayani a baya lalle Allah shi yake da ilimin takin alkiyama sannan wa qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ke ya san maganan annabi wa shakwahu ila rabbihi da yadda manzo Allah yake kokawa zuwa ga Allah min qaumihi daga mutanensa allazina kazzabuhu waɗanda suka karyata ki yana cewa ya rabbi ya ubangije inna haula'i alqawm lalle waɗannan mutane allazi arsaltani ilaihim wanda ka aike ni zuwa waɗanda ka aike ni zuwa gare su qaumun la yu'minun mutane ne masu taurin kai ba za su yi imani ba wala yusaddiquna bik kuma ba za su gaggata ka ba Allah wala bi risalati ilaihim sa'annan ba za su gaskata sakon da ka bani in kawo musu ba saboda tsaban taurin kai da kuma ainihin kakiyanci kama akbara ta'ala fi ayatin ukra kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari a wata aya daban wa qala rasulu ya ce manzon nan ya ce manzon nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya rabbi ya ubangiji yana kokawa ya ce inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lalle mutane na sun riki wannan alqur'ani abin kauracewa bi ma'ana ba sa sauraron alqur'ani to kaga yanzu in ka duba kaga wanda baya sauraron tafsiri baya sauraron karantarwa yana ta sharholiyansa to anya bai fada cikin allazina takazu hadhal qur'ana mahjura ba ya fada cikin su kuma zaka samu ko karanta qur'anin bayi wani lokaci zaka dauki alqur'anin ka karanta kana jin fassarar qur'anin amma da zaka saurara daga waninka zaka fi fahimtar ayoyin qur'anin ko zai kara maka imani zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun muminai kenan kuma dama abin da ake bukata kenan idan ka karanta qur'ani ka samu karin imani idan an karantar da kai qur'ani ko an karanta maka qur'ani ka samu karin imani amma an aka ce mutum yana ƙauracewa wa qur'ani ba ruwanta to wannan hatsari ne babba shi yasa ba lalle sai ka karanta islamic studies ko kuma arabic ba a'a matukan ka mai da hankali wajen karatun qur'ani da ainihin karantar da Qur'ani kana sauraro ko kana karantawa to zai wahala a jawo maka larabci ka ce ya ja aya zai yi wahala saboda in aka ja maka ayan za ka gane aya ce ko da ba za ka iya tafsirinta ba saboda yau da gobe amma in aka yi guntun larabci ka ce caɓe ai wata katuwar aya ya ja ko ya ja aya mai nauyi da yake ya ji larabcin a bakin mutumin ma yana da nauyi shi yasa ya ce wai aya mai nauyi daga nan kawai wani guntun larabci ne ya hala to ai kaga wannan hatsari ne a matsayinka na musulmi bai kamata a ce an samu wannan da gare ka ba saboda haka ar rasulu ya rabbi na qawmi takazu hadha al-qur'ana matura Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin haka Allah ta'ala ya kaddara kowane annabi daga cikin annabawa ko kowane manzo daga cikin manzanni sai Allah ta'ala sai da Allah ya sanya masa makiya waɗanda ba sa sauraron karantarwansa to don haka don kai ma ka samu irin waɗannan mutane ba abin mamaki ba ne to amma dai manzo Allah ya koka kuma Allah ta'ala ya ba da bayani shi yasa ma karke Allah ta'ala ce fasfa anhu ka kau da kai ga barinsu. abin da ake nufi da fasfa kamar ainihin asafa ne menene safha shine bangaren kumatun mutum lokacin da mutum ya zo yana ta faɗa maka maganganu sai ka kau da kai kaga idan ka kau kai ka ba shi gefen nan wato gara ya bari ba kai maganan bai dame ka ba ba za ka saurari maganan ba in ya sake yi ka juya haka idan an jima ka juya masa baya shine fasfa anhum ka da kai ga barinsu. su wa ka ce musu ni zaman lafiya nake so shi yasa manzo Allah ya zo ne don ya karantar da al'umma amma ba domin ya tilasta su ba lafta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar sakamakon sa yana gaba shi yasa in an faɗa maka to in kaga dama kai imani in kaga hagu na ka kiya ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا saboda haka wannan aya ma sai ta faɗi sakamakon su azzalumai kamar yadda wancan aya ita ma ta faɗi sakamakon waɗanda suka yi tawaye saboda wanda ya biyayya ba sai an ba sai an ambaci sakamakonsa ba saboda kowa ya riga ya sani gidan aljanna ne da yardan Allah Allah ya samu dace fa sawfa ya'lamun da sannu waɗannan mutane za su sani a isfa'anil mushrikina ka da kai ga barin mushrikai sabhal mugadi bilal muwafiqi al mujamil ka da kai ga amma ba wai ka yadda da abin da suke yi ba shi yasa ko da unguwa ana karantar da mutane ko a masallaci ba sa sauraro ba sa aiki da karantar wanda ake yi gare su to kai da kake karantarwa da ka bari kuma al'adan jama'a ne lokacin da ka ɗauko littafi kana karanta mutum ɗaya ne zai zauna sannan suna ƙaruwa daga nan a samu biyu a samu uku daga nan kuma sai ga wata rana an yi yawa idan ka ce za ka bari ma ba za a yadda ba saboda mutane za su shiga damuwa to ko da kana yi wata da watanni mutane ba sa zama akwai lasika wani ya inda yake zaune yana ji mai yiwa ma daidai lokacin an zo babin gulma su kuma suna gulma sai ka ce filgi filgiba babi akan gulma to ko ba su yanke gulman ba dai suna ji to za su takaita ba za su kai abin karshe ba shi yasa ba wai sai lalle ka duba mutanen da suke taruwa a gabanka ba balle ma lokacin mutane suka taru gengedi za su yi ta yi wala zama ba zan taru wani ya sunkuya ya buɗe waya yana ta chat on kuma Allah bai sanya masa zuciya guda biyu ba bakin tukururu yaushe za ka samu zuciya guda biyu a ce hankalinka na kan waya kuma hankalinka yana kan tafsiri ko karantar wanda ake ba zai yi ba ai kamar masu jan tarbi ne a ce kana jin wa'azi ko kana karatun qur'ani kuma kana jan tarbi ƙarya kake yi eh dole dai ka yana kan guda ɗaya ne sai za za ga waɗansu a cikin mutane ma ana ta jan tarbi kuma ana taɗi in banda yaudara da riya yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ai wannan riya ne tunda ba yadda za a yi kana ja kuma kana taɗi wani lokaci ma zai ce ka gani dan kwal kaza sai ka ji yayi kwal da tarbi ba. Allah ya kyauta saboda haka kau da kai ɗin da za a yi wato na ɓacin rai ne amma kai abin da kake faɗa na gaskiya kada ka kuskura ka bari Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana mutanen aila da irin abin da ya faru a zamanin masu wa'azi sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suka ci gaba da yi akwai waɗanda suka fasa amma da azaba ta sauka akan masu laifi sai aka hada har da waɗanda suka yi wa'azi suka fata shi yasa ko kun ki ko kun so za mu ci gaba da tafsiri insha Allah ta'ala kuma ko an ki ko an so za a ci gaba da wa'azi sai dai idan mutum ya wayi gari bai da lafiya ko ba zai iya tabu ko wani abu ba amma ko ka dauka ko kar ka dauka wannan ya rage naka duk inda malami ko almajiri ya samu dama wallahi ya faɗi gaskiya ya karanta da al'umma ko su ɗauka ko kar su ɗauka ya rage nasu sai za ka ce fasfa anhum wa kul salam sai baya da za a yi ka zo wa'azi kai ta zagin mutane kai ta aibanta su kana musu wa'azi ka ce kun ci kaza kazan kazan ku kullun ina wa'azi a nan ka ɗauko ashar ka ruga to ƙarshe ma idan wanda yake maka hidima ya zai dan samu kuskure sai ka ruga masa hakiyar shi ma ba haka ne ka riga ka saba karke sai ka zo kana zagin wanda bai cancanta ka zage shi ba yasa mutane akwai takaici idan kana karantar da su ba su daukawa amma kuma babban abin da za ka yi musu addu'a ka ce Allah ya shirye su amma ka gwada bakin cikin ka da ɓacin ranka wannan ba laifi bane amma dai ka kau da kai in wani ma zai zo yi wani abin da gangan a gabanka in ya san kai ma makirmaci ne to kada ka yadda mutane su mayar da kai dan kiririta ne fasfa an hun wa qul salam fa ya'lamu da sannu za su sani wa arid amma yaquluna ka kau da kai gabarin abin da suke faɗa wa ma yarmunaka bihi da abin da suke jifan ka da ki wannan manzo Allah kenan mina sihiri suna ce annabi matsafi ne to ka ci gaba da yin musu wa'azi karka damu wal kuhana sannan kuma game suka ce boka ne saboda manzo Allah yana jawo hankalin duk wani wanda ya kangare inda annabi zai masa magana to sai yayi laushi yasa suka ce boka ne dun ba wanda zai jawo hankalinka ya lankwashe ka idan ba boka ba ba wanda zai jawo hankalinka ya mallake ka in ba matsafi ba to maza Allah ka yi haƙuri Allah ta'ala ya sani kai ba boka ba ne kai kuma ba matsafi ba ne wasbir ala da'watihim ila an ya amrullah ka ci gaba da yin wasu da'awa har al'amarin Allah ya zo to menene al'amarin Allah azaba Allah ba zai azabtar da wannan al'umma ba amma akwai wahala akwai wahala haka kawai sai a wayi gari hatsi ya taki kuma duk noman da kuka sai Allah ya ga dama ya sauko sai Allah ya ƙi saukar da ki nama ma ya yi tsada fetur kuma ya gagara samuwa ku ta ƙwalawa amma dai Allah ba zai azabtar da wannan al'umma ba amma akwai wahala saboda haka ina amfanin baɗi ba idan ka wahala a duniya sannan ka je lahira ka shiga saƙar ko kuma hutsama ko kuma hawiya ko jahannama to me aka yi sai an yi ba yi ba kenan in ji bahaushe saboda haka ai ta yin musu wa'azi wa ce amri ma'akum matsala wa mutarika ilahiyin al'amari na gare ku shine dai ina son ku bauta wa Allah ki kadai ku bar saba masa ku yi biyayya wa Allah ku bar saba masa sa'annan kuma yana yi yana dan daga musu kafa don koda wa'azi ma ba kullun ake yi ba yanzu koda wanda ake a cikin watan ramalana za ga kullun din akwai gajiya wata rana kawai sai ka ji ka ce tai ba sai na je ba saboda yan ana yi kullun kullun akwai gajiya ko kima mai yi yakan gaji amma dai a cikin wata ramalana ana amfani da wannan wata ne saboda me saboda suffidati shayatinu wa futtihat abwabul janna wa gullikat abwabun nirar saboda an daure ɗanu, sai ga wani ma sai ya gama sha tukuna ya gama tatul sai ka ji wai ya zo wajen tafsiri don haka ya sa'a wata rana zai bari da eh, ya kwarai da gaske abin da ake fata kenan idan da ba cikin wata ramalana ba ne aka ce za a jera kullum ana yin haka to mutane ba za su taru ba ba za su saurara ba amma dai wa'azi ana yi ana ɗan ɗaga ƙafa sa'atan sa'ata maza Allah ya ce lokaci lokaci ya hangala wannan kenan fa sawfa lamuna aqibata kufrihim da sannu kafirai za su ga ƙarshen sakamakon kafircinsu wa haza hadidun shadid wannan gargadi ne mai tsanani wa wa'idun aqid kuma jan kunne ne mai ƙarfi min Allah lahum daga wajen Allah zuwa gare su wa wa'adun dimni bi nasr al-islam wal muslimin alaihim kuma alƙawari ne da cin nasarar musulmi da addinin musulunci domin ku duba ku gani babu addinin da ake karantarwa ake dagewa ko da kullum za a rinka maimaita maganan ba za a kosa ba kaman addinin Allah babban jigo shine alkur'ani yanzu idan ka samu alaramma aka maka Allah sau nawa ka sauke qur'ani ba zai iya faɗa maka ba idan ka samu wani alaramma kima sau nawa ya sauke qur'ani bai sani ba Allah yi ta malam da tijo mala Hashimu. sau nawa ka sauke qur'ani sai da ji mala Hashimu yana da shekara kai tamanin eh sau nawa ya sauke qur'ani wallahi ba zai iya faɗa maka ba kuma koyaushe yana karatun qur'ani yana jin daɗi kamar yau ya fara shi al-qur'ani haka yake wa khairu jalisi la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu minhu tajammula dama ki haka yake kana yawan maimaita shi kana jin dadin sa shi za ga manya manyan malaman tafsiri wanda Allah ta'ala ya tarfawa garin su nono a duniya da farko za su lakanci Kur'ani su maimaita su maimaita sai su rubuta tafsirin bayan shekaru goma ko ashirin sai su sai su fahimci waɗansu abubuwa ya kamata su sake ainihin ƙarawa cikin tafsiran sai ga sun sake kirkiro wani tafsirin kuma daban wanda ya fi wancan to ya rubuta wancan yana da shekara sittin ya zo ya rubuta wannan yana da shekara tamanin zuwa casa'in to fa da Allah zai masa tsawon kwana ya kai shekara ɗari da ashirin da hankalinsa da ƙarfinsa zai sake rubuta tafsiri na uku saboda yawan maimaita alkur'ani yakan sa mutum ya fahimce shi to don haka wannan yana gwada ci gaba na musulunci saboda musulunci ne kan dage akan abu kaza musamman ma kaga wa'azi da yake ba a yankewa da karantarwa da yake ba a bari ga qur'ani nan ana sauke ki dare da rana ga hadisan annabi kullum ana karantawa yanzu da zamu sauke qur'ani nan mu sake daukowa daga farko sai ka ji kaman wani tafsiri ne kuma sabo fil wannan sai addinin Allah yasa aka ce ko kai kadai ne to ka ci gaba da yi Eh, kada ka gajiya wa kada anjaza Allah wa'ada hakika Allah ta'ala ya cika alkawarinsa fa ayyada rasulahu wal mu'minin kuma Allah ta'ala ya taimaka wa annabinsa da mu'minai wa hazama arkana kirki wal mushrikin Allah ya karya rukunai na kafirci da mushrikai wa tahara jaziratal arab min fululihim wa atharihim a wancan lokaci ya tsarkake jaziratal arabawa yanzu kan musulunci ma ya shigo afirka sau wani waje ma abin da ake a afirka ma yafi na kasashen laraba muhimmanci eh da kulawa da qur'ani da ake yi ya fi na kasashen larabawa sai dai da yake su suna da kuɗi ko zan aka ce gasa wanda ya ci na ɗaya sai su ɗauki naira miliyan talatin su ba shi. a najeriya ana ba da mutumin da ya na ɗaya miliyan talatin ne ina yi kace kawai ya taki da bektara eh, wannan ɗin ma in yayi za'a shine zai taki da bektara idan ya yi sa'a amma su suna da kuɗi sai ka samu ma wani wanda shi ma bai damu da sallah ba amma sai ya iya ba da guduma miliyan biyar ko goma ya ce duk wanda ya fi kowa ƙwarewa wajen karatun Kur'ani ya ba shi kyauta Zabara kamar su saudiya da ina ne sai ga idan mutum ya je ya yi gasa ya zama na ɗaya ya samu makudan kuɗaɗe to kai in ka dawo gida ka samu waɗannan kuɗaɗen mafiya yawa tunda ake yi tunda Allah ta'ala ya baka wannan dama to sai ka ajiye asusu ka yi karatu mai zurfi don in ka kware da wannan hadda ka je duniya an baka certificate ka kware to akwai sauran waɗansu abubuwa fa za su zama maka challenge za su zama maka challenge to saboda haka sai kai kokari ka magance su ko ka gina masallaci kana karantar da al'umma ko ka gina makaranta kana karantar da al'umma abin da ya kamata mutum ya yi kenan amma an ka zo kace za ka yi shirgegen gida ka sai mota mai tsada to ba kwana a taki sai a zo a nemi gidan a rasa a nemi motan a rasa kuma ba kai sa'a ba a nemi haddan ma a rasa Allah ya sauwake lalle hakika Allah tabaraka ta'ala ya watsa musulunci a ko ina wa dakala nasu fi dinillahi aqwaja mutane suka shiga addinin Allah jama'a jama'a وانتشر الإسلام مسلم يواطو في المشارك a ainihin gabashin duniya da yammacinta to kaga wannan aya da aka rufe wannan sura da ita wato aya ce da take yunƙurarwa, tana raraki manzon Allah kuma tana baki shawari kuma tana da da karfafa ki cewa abin da yake yi ya ci gaba lallai Allah tabaraka wa ta'ala inna rabbaka labil mirsa wadancan kafirai ubangiji yana nan a madakata walhamdulillahi rabbil alamin sai sura ta gaba mai Allah yake bismillahir rahmanir hamim wal mubin sai wannan sura wanda ake kiranta suratul dukan menene addukan shine hayaki ai tun da ka je an hayaki kai ma ka sani ba hayakin lafiya ba ne eh ba hayakin tuwo ba ne ba kuma na shinkafa ba ne ba hayakin kicin ba ne hayaki ne na musamman suratul dukhani maqiyatu ita ma a makka aka saukar da ita saboda haka daga nan zaka gane cewa akwai tauhidi tsantsa a cikinta sannan kuma ga kyawawan ɗabi'u Eh, ku duba ku gani wancan sura ita ma ta kammala da kyakkyawan ɗabi'a wa kul salam idan da wani zai zo ya faɗa maka maganganu sai ka ce salam ni fa zaman lafiya nake so amma zan ɗaure ka zan ɗaure gidan ku ma gaba daya ga wannan ka kufula da yawa wa kul salam duk surorin makka suna karantar da kyawawan halaye kuma ayoyinta tis'un wa kamsuna aya ayoyinta a nan guda hamsin da tara ne dalilin da ya sa aka kira ta suratul dukan lima fiha min tahdidil mushriqina fil madi domin akwai gargadi wanda aka yi wa kafirai a cikin wannan da me bil jadabi wal qahti da me shine da bushewan ƙasa da fari alladhi yaj'alu ja'i'a كأنه يرى في الفضاء دخانا wanda yake sanya mayunwaci idan ya fito sai ya rinka ganin hazo-hazo to wannan hazo-hazon da ake gani shine adduka amma asali fa babu hazon saboda tsaban gigicewa ne za ga wani lokaci idan mutum yana jin yunwa abin da yake faruwa gare shi kenan sai ka rinka ganin mutane biyu shi kuma kosheke yana ganin yana maganinsa da rama amma kai kana ganin sa biyu saboda tsaban hankalin kai na son ya fita shine addukan kamar yadda wani mawaki yake cewa na tunkirul ainu da wa akan fi min ramadi wa yunkirul famu ta'am al-ma'i min saqami idan mutum yayi zazzabi yayi ciwon zazzabi idan ya huce ya kan bantare masa bakinsa kuma ko ruwa idan ya sha zai ji babu dadi zai idan ya ci abinci zai ji babu dadi sai idan ya kwana biyu tukuna sannan ya dawo normal amma ai kaga asali bakinsa ne yake gwada masa haka saboda yana da matsala min shiddatil jub wa tahdidul ajyal al muqbila kuma domin ayi gargadi ma waɗanda za su biyo baya bi zuhuri tukhani fi sama' cewa fa hayaki zai bayyana a sararin samaniya daga wajen Allah muddata arba'ina yauma sai yayi kwana kwanaki arba'in ko kwana arba'in wallazi yu'addu amara min amarati sa'a wannan alama ce fa daga cikin manya-manyan alamun takin alkiyama shine karshen duniya sai an ga wannan to kun ga daga nan za mu gane cewa akwai fasara guda biyu akwai ran da za a taki gari duk gaba ɗaya duk hayaki ne saboda wani dalili sannan kuma a ƙarshen duniya to sai an ga wannan hayaki na tsawon kwanaki masu yawa kamar yadda aka ambata kuma wannan sura munasabanta da suran da ta gabata shine wancan makiyya wannan ma makiyya wancan ta fara da hamim wannan ma hamim hawamimul qur'an kenan to don haka shi yasa suran take da muhimmanci amma akwai waɗanda suke ganin saboda waɗansu hadisai wannan sura tana da daraja ya kamata a ringa karanta ta ga waɗansu hadisan yana da kyau mu karanta su don mutane su gane malaman tafsiri da yawa sun ambata kafin a yi tafsirin wannan sura ko kafin su yi ko bayan sun kammala tafsirin sukan faɗi falalan wannan sura sai dai duk hadisan da ake kawowa akan falalan wannan sura to hadisan ba su inganta ba shine abin da ake so mutane su gani akwai wani hadisi da aka samu ruwaya ta a ad-darimi fi musnadihi an abi rafi qala me yace man qara'a ad-dukhana fi lailatil juma'a duk wanda ya karanta suratul dukan a daren juma'a asbaha maghfuran lahu to zai wayi gari Allah ya gafarta masa laifuffukansa ka kaf gaba daya wa zuwi jamin al-hurul ayn sannan kuma za a aurar masa da matan hurul ayn ka san da yake mutane musamman mazaje aure suke so yaza an ana so a jawo hankalin su su karanta abu to sai a hada da aure a baka ga ma talaka ana son a yi maganin sa ba sai aka ce wai ga wani hadisi wai wani matalauci ya zo jan annabi ya ce talauci ya dame ki maza Allah ce je kai aure sai je aure mata ta farko aka kwana biyu bai rabu da talaucin ba sai ya zage dawowa ya ce ya rasulallahi talauci manzo Allah ya ce je kai aure ya je ya sake karawa nauyi kan nauyi kenan da aka kwana biyu wai ya dauka zai ga komi ya zamo eh maya maya sai ya sake dawa wajen annabi ya ce talauci ya manzo Allah wato yana jin jiki kenan wai sai manzo Allah ya ce je kai aure sai ya je ya sake karawa na uku ai kaga duk wanda ya aure wato mata uku yake da mata uku ba karamin mutum ba ne ya kware daga eh to wannan bawan Allah ya sake dawowa wajen annabi ya zake cewa fa shi fa talauci ya dame ki talaucin nan fa ya tafiya maza Allah ya ce ka je ka ƙara aure kaga shi kon na hudu kenan to amma su waɗanda suka kirkiro wannan zance sai suka tsaya a haka shikenan sai je ya ƙara na hudu ya daɗa jin jiki ko tunda ba ce kaki ya dawo ba sun ya dawo sai annabi ya ce to je ka sake daya in ya sake dawowa sai a ce je ka sake daya to sai hadisin kawai ya kare a haka ya za malamai suka ce hadisin bai tabbata ba sai dai abinda aka ce mani amin safa'a minkum ta zawar ya eh, duk wanda ya samu dama daga cikin ku ya aure daman kuma kine daukan dawainiyan aure ka kaf gaba ɗaya. wanda za ka yi ba tare da an samu matsala ba idan mace guda ɗaya ce akwai haƙoƙinta to yan ka gama saukewa sai ka ƙara guda ɗaya idan ka ga ka gama saukewa sai ka ƙara ɗayan idan duk ka sauke sai ka tikita ka rufe kofa kiririf kuma sai ka samu duk wanda ya haka ya bi wannan bisa tsari yana da mata guda hudu kowace ta haifi 'ya'ya tara tara sannan ga 'yan tirani sun kai tara a gidan banda waɗanda kullum suke zuwa suna neman taimako amma sai ka ga duk gaba ɗaya wato bai ɗauke su ma wani nauyi ba ne saboda ya ji tsari to irin wannan hadisi ne warawa sa'alabi marfu'an an abi hurairata radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala aka ce wai annabi ya ce man qara'a dukhana duk wanda ya karanta suratul dukhan fi lailatul juma'a a daren juma'a asbaha maghfuran lahu zai wayi gari an gafarta masa to wannan ma bai tabbata ba wa fi lafdin akhar litirmidhi imam tirmidhi ma ya ruwaito kwatankwacin wannan hadisi shi ma bai tabbata ba man qara'a hamim ad-dukhan fi layla duk wanda ya karanta hamim da daddare kun ga nan shi bai ce daren juma'a ba kowanne dare kenan asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa to zai wayi gari mala'iku dubu saba'in suna neman masa gafara to wannan bai tabbata ba wa ana bi umama albahili radiyallahu an har ila yau daga abu umama albahili Allah ki kara yadda da ke kwala samitun nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama ya ya ce na ji annabi wai yana cewa an kara a hamim a duk wanda ya karanta suratu hamim wannan suratu dukan lailatal juma'a aw yawmal juma'a daren juma'a ko kuma ranar juma'a banallahu lahu baitan fil janna Allah zai dankara masa gida a cikin gidan aljanna to shi ma bai tabbata ba to me yasa aka samu ire-iren waɗannan hadisai na ƙarya ko kuma da ifan hadisai saboda akwai lokacin da mutane suka koma suka bar alkur'ani suka koma waɗansu abubuwa to sai aka samu waɗansu masu tsoron Allah wai suna son su jawo mutane zuwa ga alkur'ani shine suka yi ta kirkiro ire-iren waɗannan hadisai so a wajensu suna ganin sun kirkiro ne don su jawo hankalin mutane zuwa ga alkur'ani alhali kuma hatsari ne don ba a jan mutum zuwa ga addinin Allah da ƙarya kuma ba a jan mutum da yaudara sai dai yaro karami ne shine zaka yaudare shi don ya zama masa abu mai amfani amma in babba ne ba za ka yaudare shi ba amma kana iya yin masa hikima kana iya amfani da basira alkur'ani ya wadatu ba sai an kirkiro hadisan ƙarya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya manzo Allah kullun karatun Qur'ani yake to kai ma kai kuma hadisan da suka gwada inganci wato suka gwada ladan da ake samu idan an karanta alkur'ani waɗannan ma sun isa su sanya mutum ya karanta alkur'ani misali duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya ya iya karatu sosai yana da lada guda goma hamim mutum ya samu nawa lokaci guda A kirin kenan Sosai aka samu bakinsa ɗanyen baki ne saboda yarensa ya cinye masa baki ba zai iya faɗan hamim yadda ya kamata ba aka ce hamim ya ce ƙemim aka ce ha ya ce shi ke yake fala wallazi yaqra'u alqur'ana duk wanda yake karatun alqur'ani wa yatata'u fihi wa huwa alayhi a lahu ajran yana kokarin koya baya karantawa daidai maza Allah yace kowane harafi guda ɗaya yana da lada guda biyu saboda haka wanda yake koya an ce ya ce hamim ya ce kemim wato kemim kenan da Hausa an ce hamim ya ce hamim kaga dai yana ɗan matsawa don in kana yi kullum to zaka wayi gari zaka gyara to wannan kowane harafi guda ɗaya kaga bai faɗa daidai ba to za a baki lada guda biyu amma wanda ya kware wajen karatun alkur'ani manzo Allah ya ce ma'a kiramil barara wannan yana tare da wato mala'iku ‘yan aikan Allah masu daraja don a safara su ne ambasador tun mutumin da ka ji ce maka ambasador ne wane a ƙasa kaza to idan da za ka je ƙasan za ka samu yana tafiya ne a mota mai tuta warai da gaske mota mai tuta ga tutan ƙasan da yake ga tutan ƙasansu yasa duk inda ya je ba za a tare shi ba shine ambasador to waɗannan ambassadors din sune Allah baraka wa ta'ala ya ta aiko su da Qur'ani da sakonni iri daban-daban to a ce waɗannan mala'iku masu daraja ka iya karatun alkur'ani ka kware kana tare da su ai ka haye don irin ku ne za ku yi ta shiga aljanna kuna fitowa kuna shiga aljanna kuna fitowa ba mai tare ku amma kai in baka kai wannan matsayi ba kana shiga za ta ina za ka je to kaga in aka tambaye ka ina za ka je sai ka ce ai gidana ne haka duba ka ce eh sani a ke wuce kana ganin wani ya kwala maka kira yana wajen aljanna za ka fito ai zai wahala ka fito sai in za ka fito ma sai ka nemi izini to ga wani bai yana abin nan a to ka je mana a a kada dawo ne ku tare ni to amma in aka ce ma safaratil kiramil barara to ai kai baka da matsala inda waɗannan mala'iku suka shiga kai ma zaka shiga kaga Allah ya raba ka da tsoro waɗannan sune fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya sa mu dace to ga wani ma duk mutumin da ya shiga aljanna za a je a kai shi step na farko aljanna kuma akwai matakai daban-daban sai a ce to aran ma ko ya kai wane kai musulmi to karanta ayoyin Qur'ani kowace aya step ɗaya ne saboda haka matsayinka a gidan aljanna zai tsaya ne akan ayan da ka tike idan ka haddace ayoyi ɗari to kana karanta ɗari ɗin sai kai ta zazzare ido to a ɗarin za ka tsaya to amma kaga wanda ya haddace ayoyi dubu to kaga in yaje ɗari sai ya ce a nan ka tsaya ne to sai ka zo shi ya riga ya yi gaba wannan shi yake gwada wato aljanna yana da fili na milamilai na fitan hankali ba wanda ya san kadadan aljanna sai Allah Allah ya ba mu aljanna to don haka wannan sura ka karanta ta da abin da ka sa niyya a cikin zuciyanka amma ba saboda waɗannan abin da ka ambata ba sai dai saboda nasosin da suka tabbata amma babu laifi kana fama da talauci ka karanta Qur'ani babu laifi kana fama da rashin lafiya ka karanta Qur'ani Allah ya baka lafiya ba mamaki kana fama da damuwa ka karanta alqur'ani idza kunta fi gammin wa hammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi in kana cikin damuwa ka karanta alqur'ani kana neman biyan bukata kana ta neman aure ana kwada ka saboda ka zama kwarijo ko da lokaci kwarijo ana ganin sa akwai matsala yana da illa ka je can an kake ka ka je can an kake ka ka je can an kwala ka ka can kai zuciya ma zuciyan banza don zuciyan ba inda zai je dole dai ka nema ka yi aure in ba haka ba sai a saka a layin mahaukata to kaga sai ka rike alkur'ani idan ka karanta alqur'ani sai ka yi tawassuli da shi tunda maganan Allah ne to me Allah yake yake hamim ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai hamim waɗannan harufa guda biyu da ha'un da mimun Allah tabaraka ta'ala ki san abin da yake nufi da su al-huruful muqatta'a waɗannan harufa ba wanda ya san nan su sai Allah amma duk wanda ce wai zai fassara maka ha'un din nan to sai a sa duk abin da ya fara da ha'un sai a sake a wajen hamza hamma hamim ai jahannama ma za ta shigo kenan ba komai ma zai shigo ciki mimun ma in kace zaka fassara to zaka jawo kanka ji jidali shi yasa zance mafi inganci ba wanda ya san ma'anan waɗannan harufa sai Allah amma dai da su ne aka hada alkur'ani da su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya hada maganarsa saboda haka abu ne wanda yake very simple bi ma'ana yana da sauƙi. amma kuma kai ba za ka iya kawowa ba saboda gagarba dauni wal kitabil mubin Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da littafi wanda yake bayyananne ne wani littafi Shi ne Alƙur'ani. domin duk duniya babu littafin da yake simple wato yake da sauƙi kamar Alƙur'ani, yana da sauƙi ƙwarai da gaske duk wanda kaga baya gane ƙur'ani, to Allah bai tarfa wa garinsa nono ba ne. ba mamaki dan wuta ne duk yadda aka yi ba zai shiri ba dama wa na ladina kafaru ka masalin ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa wani da'a. Sun summun bukumun umuyun ai duk wanda aka ce summun bukumun umuyun ai ya riga ya tafi duk wa'azin da kai ba zai gane ba to wal kitabil mubin amma dai alqur'ani littafi ne wanda yake bayyananne daga wajen Allah subhanahu wata'ala shine anan mala yake cewa wannan almubin din nan da ya ambata ko wal kitab din nan da ya ambata to yana gwada cewa nan gaba za a samu qur'ani a rubuce littafin sa a rubuce kamar yadda yake gashi yanzu a hannun malam wannan za a ce tafsiri ne mujalladi ne amma ga qur'ani nan gaba da yansa wanda a zamanin annabi babu qur'ani kaman haka eh Allah tabaraka ta'ala anan ya ce hamim wal kitabil mubin ya ce da littafin na wanda yake ne. tun kafin a rubuta shi a cikin littafi a samu ci gaba a tara shi kaman haka Allah ta'ala ya ambata wa annabi wal kitabil mubin ya kira ki da alkitabu cewa littafi ne wannan kaman ishara ne aka gwada musu cewa tunda kun haddace to za a rubuta shi a littafi kuma za a samu littafi karami kamar haka akwai wanda ba bai kai wannan ba akwai wanda yanka kasa wannan kashi hudu ya dauki kashi daya sai dai rubutun yan kanana ne ba masu ido ba za su gani ba to wannan shi yake gwada Qur'ani yana rubuce cikin littafi sannan kuma Qur'ani yana rubuce cikin kirazan bayin Allah wanda Allah ya ba su alqur'ani shi yasa yake da sauki yana da sauki kwarai da gaske kada ka tsorata ka dauka wai alqur'ani wahala yake da shi bai da wahala shine wal kitab mubin amma kuma rantsuwa ne me yasa Allah ya rantsa da wannan dan ya gwada maka alqur'anin yana da muhimmanci yayi ne shi Allah ta'ala yana da dama ya rantsa da kowane abu daga cikin halittansa duk lokacin da ya ga dama amma kuma kai baka yi saka rantsa da kowane abu ba sai da Allah ko da sunayensa kaga inda aka maka tabaibayi kenan amma Allah tun da halittunsa ne to koma menene zai rantse da shi kuma duk abin da Allah ya rantse da ki to ka kalle ki da kyau ko wal asiri da aka faɗa fa an faɗi shekarun ka duka kwarai da gaske wal asiri innal insana lafi khusr da Allah ya ce yana rantsuwa da zamani to ko sallar la'asar ce Allah ya rantse da ita to tana da muhimmancin ta domin duk wanda baya yin sallar la'asar a cikin jama'a yana yin sallar la'asar shi kadai to yana cikin bala'i saboda lokaci ne da yan sakaci ba su damu da sallar la'asar cikin jama'a ba musamman ma masu jin daji za su je su kwanta su yi ta bacci mutum ba zai tashi ba sai karfe biyar to karfe biyar kuwa ai kusan masallaci sun yi sallah kai zai ka tashi ka yi sallan ka a lokacin sannan ka miƙe an yi magariba tare da kai an yi isha'i tare da kai ka kai yamma kana bacci ba za ka iya bacci da wuri ba sai karfe sha biyu ko karfe ɗaya sannan kuma in ka kwanta da ke za ka tashi sallan asuba yasa Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salati al wa qumu lillahi qanitin wa salati al wato salla ta ainihin ya ita ce sallar la'asar shi yasa manzo Allah ya tsine wa yahudawa da nasara akan wannan sallah ta la'asar kuma ya tsine wa taron dangin da suka zo za su rusa birnin Madina da addinin Allah a lokacin da aka yi gazwatul ahzab ko kuma gazwatul kandar saboda sallar la'asar. to kaga wal asr idan da za a zo a fassara a yi ta bayani in ma sallar la'asar Allah yake rantsuwa da ita to tana da muhimmanci yayin idan ma zamani ne rayuwanka gaba ɗaya ka duba ka ga lokacin da kake jinjiri da lokacin da ka fara rarrafe da lokacin da ka fara tafiya da lokacin da ka zo dan yaro karami ka je ta nan a taro ka ka je ta a taro ka ka je can ka barnatar ka je can ka yi barna sannan ka zo aka sanya ka a wajen koyon sana'a ko wajen koyon karatu makarantu iri daban-daban sannan kana ta tafiya gagi yanzu ka zamo saurayi daga nan kuma ka zamo ainihin wato tsaka-tsake ka zamo dattijo ka zamo tsoho sannan ka gangara ila asfalil umuri ko ila arzalil umuri shine mafi kaskanci mafi can ƙasar rayuwa to idan aka ce Allah ta'ala ya rantse da rayuwanka ai dole ka kalli wannan to balle kuma alkur'ani wanda ya kunshi abubuwa da yawa duk abin da ya shafi duniya alqur'ani ya kunsa abin da ya shafi lahira alqur'ani ya kunsa shine wal kitabil mubin sai Allah ya ce me inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna fiha yufraqu kullu amrin hakim to yadda al'amari yake ƙarin bayani akan wal kitabil mubin da wannan littafi wanda yake bayyananne shine inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da wannan alqur'ani a dare mai albarka wani dare kenan aka ce wannan aya ita ce aya ta farko da ta tabbatar da cewa Qur'ani Allah ya saukar da shi da daddare ne wasu malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyar da aka fara saukar wa manzon Allah a cikin suratul alaq guda biyar ɗin nan da daddare Allah ta'ala ya saukar da su shine inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin lalle mu mun kasance masu gargadi ne inji Allah an saukar da alkur'ani domin a yi gargaɗi da shi wannan wani ɓangare ne daga cikin ayyukan alkur'ani guda tara wasu malamai ko mafiya yawa suka ce an zalna hafi lailatin mubaraka shi ne saukar da alkur'ani a ainihin dare da Allah ta'ala ya yi daga Allahul mahfuz zuwa game zuwa ga baitul izza fi sama'i duniya daga can lauhul mahfuz sama ta bakwai Allah ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani a dunkule ya bayyana da zuwa ga baitul izza sai aka zo aka ajiye shi a wajen amma kuma daga nan aka saukar da shi zuwa ga manzon Allah a cikin kwanaki da watanni da shekaru nawa ashirin da uku shekaru ashirin da uku watanni nawa ina ma'aikatan banki kuma kwanaki nawa ne yan kasuwa ku ne ya kamata ku faɗa faran ɗaya tunda kullum kuna cikin lissafin kuɗi to haka Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani amma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ana nufin saukan farko kenan daga Allahul mafuzu zuwa game zuwa ga baitul izzati Eh, a saman duniya sama ta daya wannan saman da muke gani amma bayanta inna kunna mundirin Allah ta'ala yace mun kasance masu gargadi to anan da yace lailatul mubaraka bai fito fili ya bayyana wani dare ba ne, saboda darare suna da yawa zaki nan zamu gani za a yi rana sannan a yi dare shine a wata aya yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka kama lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr yace lalle mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadar aka saukar da alqur'ani a dunkule daga can kololuwa zuwa ga sama ta daya a cikin daren lailatul qadar saboda haka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr ya fassara inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin to har yanzu akwai ƙarin bayanin da ake nema daren lailatul qadr din nan aina ake samu cikin watan ramadana menene dalili shine shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnati wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai Allah ta'ala ya ce watan ramadana wanda ya saukar da alqur'ani to shi kuma ya bamu wani information duk da kasancewa ba ambaci daren lailatul qadr ba amma mun gane a cikin watanni goma sha biyu na Allah inna iddata shuhuri inda Allah 12 ashara shahran watanni goma sha biyu ne a wajen Allah kuma watan ramalana yana ciki to a cikin watan ramalana Allah ya saukar da alqur'ani a dunkule daga can kololuwa zuwa ga sama ta daya a cikin wani dare mai albarka wani dare kenan daren lailatul qadr shi yasa aka ce lailatul qadri khairun min alf shahr ibadan da zaka yi a cikin wannan dare yafi ibadan shekara 83 shekaru 83 kuma da dama daga cikin mutane masu sauraro zaka samu kakanninsu ma ba su kai shekara 83 ba iyayensu ma ba su kai shekara 83 ba saboda haka ba mamaki su ma ba za su kai 83 ba shi yasa idan ka samu wannan dare to kai kokari ka lalume shi yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya koye dare wannan kine dalili yasa kowanne dare a cikin wata Ramalana ake son kai bautan Allah daidai gurgudu ba sai ka takura kanka ba tunda an ce salamun hiya hatta matla'il fajr to ko da sallar nafila raka'a biyu ka tashi kai ko ambaton Allah ko subhanallah ko kuma kai salati wa annabi ko kai karatun alkur'ani ko ma kai addu'o'inka ko kana kwance to za ka samu lada mai yawa to me matsayin wannan dare tunda a gaba mai Allah ya ce fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbi innahu huwa samiul alim shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh